insha Allah ta'ala za mu shiga tambayoyi cikin littafi mai albarka mai suna as'ilatun muhimmatun fi, as, hayatul muslim tambayoyi masu muhimmanci a rayuwar musulmi mun tsaya bayani akan shafa'a ceto za mu shiga bayanin a kan mai a kan sharuton karban aiki nagari tambaya a kan mai sharuton karban ayyuka nagari ma shurutu qabulil amali salih menene sharutan karban aiki na gari sharutanta al'imanu billahi wa tauhidihi kafin Allah ta'ala ya ansan aikin mutum sai ya kasance mai imani da Allah shi kadai sai ya kadaita Allah sau da haka fala yuqbalul amalu min mushrikin mushriki Allah ta'ala baya karban ayyukansa nagari kafirai Allah baya karban ayyukansu nagari komi kyautansu komi taimakonsu za su kasance a ranar kiyama ha ba'am mansura kaman kura wanda aka wasa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه عباها منصورا ayyukan kafirai kenan da waɗanda suke yi yin ayyuka na gari domin mutane ba domin Allah ba sharati na biyu na karban aiki shine mai al me yake nufi da al-ikhlas shine bi an yubtaga bihi wajh Allah a yi aiki don samu yardan Allah amma in domin yardan mutane ne kai musulmi ke musulma za ki rasa wannan ladan aiki a wurin Allah sharati na uku shine mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fi yi koyi da annabi cikin wannan aiki na gari domin duk ayyukan nagari sai da annabi yi mun bayani a kai musulmi bai isa ya kirkiro wata ibada ba sai wannan aikin ibada ya samu rejistra daga ofisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ofishinsa amma wani malami ya zo da wata bid'a wata ibada wanda Allah ta'ala bai yi umarni a kai ba jama'a za karba a'a domin annabi ya ce man ahdasa fi amrina aza ma laisa minhu fawaraddu duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addininmu za mayar masa saboda haka jama'a akwai bidiyoyi da aka kirkiro a wannan zamani wasu sun dade a bayan kasa mu nisance kowannensu mu yi riko da me da sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mamu hadisin ingantacce ya ce ma min shay'in yukarribukum ilallahi illa wa amartukum bihi babu wani abu babu wani aikin alkhairi da zai kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala a face sai da na yi maku umarni a kai so babu abin da wani malami ko wani shai zai kawo maku a an kirkiro ne kai ne ko ke ce kika kirkiro wannan za a mayar maki da kayanki daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu kiyaye waɗannan su ne sharuta na mai ayuka ayyukan nagari tambaya ta gaba iza talafna fa'ila ayi shay'in narji'u in mu musulmai mun yi sabani cikin ayukan addini me za mu koma ina makomanmu ina ne za mu samu wa zai zama alkali gare mu wanda zai yanke hukunci akan sabanin da muka samu cikin al'amarin addini mu komawa wurin Allah shine Qur'ani alkali shine mai littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan aka shine fadin Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi shai'in farudduhu ila wa rasul idan ku musulmai kun yi sabani akan wani al'amarin addini ku mai da wannan sabani zuwa ga littafin Allah da da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun gan dalili a cikin Kur'ani, ku yi aiki da shi in kun gan dalili a cikin hadisai ku yi aiki da shi in babu dalili a kan sabaninku a waɗannan manyan littattafan addininku ku yi wasi da wannan al'amari ku yi riko da wanda ke da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tunatar da mu a hadisinsa wanda al'imamu ahmad ya rawaito hadisin ingantacce annabi ya ce taraktu amrain na bar maku al'amra guda biyu na bar al'amra guda biyu cikinku lan tadillu ma tamassaktu bihima ba za ku bata ba inda kun yi riko da su kitabullah Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam na bar maku ƙur'ani littafin Allah na bar maku sunnan annabinsa sunan annabi annabin Allah jama'a musamman ya ku mata domin yawancinku nan da nan ake yaudaranku da bin bidiyoyi yara da mata nan da nan ake ja su zuwa ga bidiyoyi ku kasance masu karatu ku san wuraren da ake daukan addini kara bi kowane malami abi malamai da suke cewa Allah ya ce annabi ya ce babu wani malamin da aka aika zuwa gare mu mai annabi ya bar mamu Kur'ani da adisansa duk malami ana so ya bi mai Kur'ani da adisan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yaudaru da jama'an malami ko daukakansa ko yawan ilimin shi a'a ba bin malami ko yawan ilimin shi ko shaharan shi wa ake bi wanda ya fi kowa daukaka wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa tsoron Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye wannan ka'ida cikin addininmu tambaya ta gaba man huwa wali wane ne ake kiran wali to ku saurara alwali shine almu'minu salihu taqiyu mu'mini mai tsoron Allah mu'mini nagari mai tsoron Allah duk musulmi inda ya kasance na kwarai mai kiyaye dokokin Allah yana da salloli biyar cikin lokutansu sadar da zumunci maganganun alfasha ayyukan alfasha ya nisance su wannan shi ne waliyin Allah akwai waliyin Allah cikin mata akwai waliyin Allah cikin maza akwai waliyin Allah cikin su Allah ya samu cikin su me dalili akan cewa wali shi ne mai bin Allah da takawa? dalilin Allah ta'ala yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu a ranan kiyama ba su da tsoro saboda me sun kasance masu takawa Allah ya isar masu daga tsoron lahira walahun ya zanin kuma ba su ganin bakin ciki a yayin barin duniya Allah zai raba su da bakin ciki domin wasu kafin su bar duniya suna tare da bakin ciki iri-iri yarana matana arzikina ya za yi da su a bayan nan wani na kuka saboda mai alin da dukiyarsa da iyalinsa za su kasance to mutanen kirki ba su gan wannan bakin ciki sai Allah ya fassara mamu mai wali da cewa na amanu waliyan Allah sune masu imani wa kanu takon kuma sun kasance masu bin Allah da takawa. Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fassara mama wali ya ce innama walihi la innama waliyi la wa salihul mu'minin hadisi ne muttafaqun alai Allah ta'ala annabi ya ce shi ne waliyinsa da muminai kwarai salihai cikin musulmai saboda aka duk mai kyautatan ibada waliyin Allah ne kara yi riko da wasu daban cewa su ne waliyan Allah su ne za mu bi su ne a'a duk abin da wani malami ya zo da shi in ya saba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ajiye kayansa je ka yi riko da kayan wanda ya fi ya fi darja wurin Allah azkar ga na annabi sallallahu alaihi wasallam azkar na safiya da na maraice duk ga su littattafan hadisai waɗanda annabi ke karanta kuma azkar na annabi wahayi ne daga wurin Allah domin annabi ya ce ala ma utitul qur'ana wa mithlahu ma an bani qur'ani da makamancin shine hadisai azkar na annabi wahayi ne kowace taliba ta mallake me hisnal muslim akwai addu'o'i da azkar na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ciki, a nisance a zikiri waɗanda ba su da asali daga wurin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ne aka ce mu bi, manan ash'adu Allah ilaha illallah wa ash'adu anna Muhammadan Rasulullah. Cikin manan ash'adu anna Muhammadan Rasulullah shine mai wa an la na'budallaha illa bima shar'a ba za mu bauta wa Allah ba sai da abin da annabi ya koyar da mu ba za mu yi wata ibada ba sai yanda annabi ya koyar da mu wannan shi shine ma'anar Muhammadun Rasulullah Allah ya azubta mu da bin sunna domin malamin azari tun farkonsa littafinsa ya yi wannan addu'a ya ce ya Allah ka dakatar da mu zuwa mai zuwa yin aiki zuwa biyayya ga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka raba mu da bidiyoyi iri-iri komi yawan jama'a waɗanda suke kan bidiya wannan shine gurgudun karatunmu yau Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta sai tambayoyin na gaba mai tambaya tana cewa suna son kari bayani game da sujadan kabli da badi aka kuma yadda ake alaula da wankan janaba lallai waɗannan kartuka ne masu muhimmanci musamman yadda ake alaula yadda ake wankan janaba suna da muhimmanci domin duk wanda bai iya alaula ba bai iya wanka ba wannan ba ta da sallah ba ta da sallah domin alwala ita ce mai a karamin tsarki sannan wanka shine babban tsarki waɗannan duk wanda bai san su ba ba yi da adini ba yi da sallah Allah kiyaye mu to game da waɗannan insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu yi karatun daga adisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da mu yanda ake alaula da yanda shi ma yake wankan janaba insha Allah ta'ala za mu zo mu yi karatun daga littafi don a samu cikakken bayani don a san cewa alaula ba malamai ne suka kirkiro shi ba wankan janaba aka kuma ba malamai ba annabi ne ya yi aka ruwaito mamu yanda ya aikata waɗannan abubuwa a aikace hadisin wankan janaba na na Aisha da Maimuna sun ruwaito bayani yanda annabi ke wankan janaba domin annabi ya yi wankan janaba tare da su ita maimuna bintu harif ita ce matan da annabi ya aura na karshe ita ce matansa na goma sha daya ba ta samu dadewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran matansa Allah ji kansu baki daya sai tambaya game da sujadan qabli da badi shi ma bayani ne mai fadi amma bisa bayanin a takaice sujadan qabli da su ne ake kira sujudu sahawi sujadan rafkanuwa akan yi sujadan ba'adi da kabli in mutum ya samu rafkanuwa cikin sallansa me yasa ake cewa sujudu ba'adi saboda mai akan zo da wannan sujada bayan sallama kabli gabanin sallama amma ainihin sunan su sujudu sahawi sujudan rafkanwa amma ya shahara a arsunan mutane da sujudu ba'adi da sujudu qabli akwai sabanin malamai akan mai sujudu sahawi wani lokaci za a yi sujudan rafkanwa a yi rafkanu a cikin sallah shin bayan sallama ne ko gabanin sallama manyan malamai suna da sabani a kai mun koma manyan littattafai amma a ka'idan malikiya wanda Ibnu taimiya babban malamin musulunci allah ji kan shi ya ce ka'idan malikiya da suke kai shine ya fi dacewa ka'idan malikiya ita ce wanda ya yi kari cikin sallah zai zo da sujada bayan ya sallame sujadan bali kenan sannan wanda ya rage wata sunna ya manta da wata sunan cikin sallah zai zo da me sujadan qabli wannan ita ce ka'idan malikiya kuma ibnu taymiya ya karfafa wannan ka'ida domin akwai hadisai ingantattu a sahihul buhari da sahihul muslim hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanuwa cikin sallah daya ta nuna cewa annabi ya yi mai ƙabli sujudu sawi gabanin sallama kuma akwai wanda ta nuna sujudun badi kan waɗannan adisai suka gina ka'idodinsu malamai sun ce ba laifi in mutum abinda ke kan shi sujada ba'adi ne sai manta ya zo da kabali sun ce sallansa ya yi aka kuma in kabli ne ke kan shi ya zo da bari sallan ya yi amma dai ya bi waɗannan ka'idodi ya fi ya fi amma ko da ya garwaya su ba laifi sallansa ta yi yaya ake yin sujudu sahawi shine mai mutum baya ya san cewa an matar da shi wani abu cikin sunonin sallah in ya kammala sallah ya zo da karatun tayya bayan tayya in ya rage wata sunna ne a cikin sallah sai yi mai sai yi sujada a cikin wannan sujada zai karanta abin da ya saba cikin eh, sujadan sallah shine subhan rabi'al-a'ala sau uku sannan ya daga ya koma in ya dawo sai me sai ya sallame ba tare da ya sake tayya ba akwai hadisin da ya nuna cewa zai sake karatun tayya a sujidan kabli ko bali amma malamai suka ce abanda ya inganta shine ba sai ya sake wata tayya ba sai dai ya sallame in ya dawo daga sujudin kabli ko ba'adi ya sallame ba di sai an kammala karatun tayya sannan aka sallame bayan sallama sai me sai wannan sujada in mutum ya zo da wannan sujada sau biyu in ya dawo sai ya sallame ba tare da ya maimaita karatun tayya ba amma mazhabin malikiya sai an maimaita wannan karatun tayya amma malamai da suka ce hadisin da yazo da ke nuna maimaitawa hadisi ne wanda ke da illa in mun koma wani littafi tahariji ne na bulugul mara littafi ne wanda yayi bayani na hadisan da ke cikin bulugul mara yayi bayani akan ingantattun hadisi da waɗanda suke da illa masu rauni kuma zai zo da dalilin illanta kowane hadisa ce. to ya yi ishara cewa wannan hadisi da ya ce za a maimaita ta yi bai inganta ba hadisai da suka nuna cewa annabi ya yi sujudu sawi ba su nuna ya maimaita mai karatun ta tayya ba to wannan shi ne gurgudun bayani akan sujadan kabli da badi ka'ida ita ce wurin malikiya amma wurin hambaliya da shafi'iya da hanafiya akwai bambanci wani lokaci za a yi mai kuma ba sai na zo maku da bayanansu ba domin maganganu zai yi yawa kowace maz'aba suna da mai lokacin da ake so a yi kabli da badi amma wannan shine na malikiya na kusa da mu wanda ibn taimiya ya karfafa ka'idansu in an yi kare cikin sallah a yi sujada bayan sallama in an rage wata sunna a yi sujada mai kafin sallama amma in wajibi ne ko rukuni ne aka bari ba yin sujada don gyaran mai wajibi a don gyaran sallah ba yin sujadan rafkanuwa in mutum ya bar rukunin sallah kamar karatun fatiya in an matar da mutum karatun fatiya ko sujeda ko ruku'i ko sallama sujedan kabli da badi ba sa wadatar sai an zo da wannan rukuni da aka bari sau da aka ana yin sujudu sawi ne in an mantar da mutum wasu sunoni daga cikin sunonin sallah wannan shine gurgudun bayani akan al'amari wanda miji ke mu'amala zuwa gare ta da abin da bai dace ba sai ta yi masa nasiha da cewa ya ji tsoron Allah sai miji ya ce mata abin da ya ga dama abin yi kenan wurin shi aka tambaya take ko? to wannan miji ya saba da hukun Allah ta'ala domin wannan baya cikin sifofin musulmai na gari Allah ta'ala ya ba mu labari kan sifofi munafikai me yace game da su wa idza qila law taqilla akhzatuhu al-izzatu bil ismi fasbuhu jahannam wa bi salmihaj munafiki in an ce masa ittaqilla ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah akan alin da kake ka kyautata me yake cewa azatul izzatu bil ismi sai girman kai ya kama shi da zunubi shi ya ci gaba da mai abin da yake kai bisa girman kai domin girman kai shine mutum ya kiyin biyayya zuwa ga Allah ta'ala da abin da yake so to wannan baya cikin siffan mutanen kirki mutumin kirki kullum in an yi masa nasiha yakan yi mai yakan yi tawadu to wannan miji ya san cewa yana kan kuskure domin mazaje da dama sukan gan cewa suna da 'yanci su yi wa matansu mu'amala yadda suke so wannan kuskure ne suna da hakoki a kanku yadda kuma kuna da hakoki a kansu Allah ta'ala ya ce walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf kuna da hakoki a kan juna bisa kyautatawa Allah ya mai da ku shugabanninsu amma bai ce ba su da inci ba suna da hakoki daga cikin hakoki da za ku kiyaye masu Allah ta'ala na cewa wa hunna bil ma'ruf ku kyautata zamantakewa da su ku kyautata maganganu mu'amala zuwa gare su karayi masu maganan banza a yi mummunan mu'amala zuwa gare su a kyautata wani ya koma dakin wata ya manta da wata baka kyautata mu'amala ba baka kiyaye hakinta ba saboda aka a ci gaba da yi masa wazi cewa shi fa ya san cewa dan adam ne yana gani yana da iko akan ta yau gobe Allah yana da iko akan shi fa wallahi tallahi inna la kana aliyan kabira saboda aka a ji tsoron Allah kana ganta kaman baiwa a karkashinsa ya aikata abin da ya ga dama kuskure ne ana so mu ji tosayin mata mu ji tosayinsu kai ma kana da yaran mata eh, in an musguna masu a gidajen mazajensu ba daɗi za ka ji ba kai ma ka kyautata zuwa ga yaran mutane da ke karkashinka abin tosayi ne mu ji tosayinsu sun bar iyayensu suka bi ka zuwa kauyen da kake kasuwanci kake noma ga iyayensu a wani wuri daban a duba wannan kuma ko da 'yar ibi ce ta bar gidan iyayenta ta zama baiwa a karkashinka a ji tausayinta mana a kyautata mu'amala mazaje da dama suka yi taurin kai wurin mu'amala zuwa ga matansu a ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin cikin ku maza su ne waɗanda suka fi kyautatawa zuwa gawa matanku matansu kuma shi manzonmu ya fi kowa kyautatawa zuwa ga matansa mu yi koyi da annabinmu sallallahu alaihi wasallam laqad na lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarju Allah wal al akhirah wa zakara Allah kaseera kyakkyawan koyi ya kasance gare ku cikin wa al'amarin annabinmu sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da shi bai taba musgunawa wata daga cikin matansa ba ko ya buge wata daga cikin matansa ba Anas bin Malik yace ya zauna a gidan annabi tsawon shekara goma amma bai taba duka wata daga cikin matansa ba amma ka gan wasu mazaje magana kadan zagi magana kadan bugu daga ina ka samu wannan al'ada Allah ya sa su gyara to wasu tambayoyi akan jinkirta zuwa ga tafsirin dare saboda yana da alaka da maza dan a fadakar da su kuma ina fata wannan shine ikimar rubuta wasu tambayoyi domin yawancinsu ba suna amma da dare muka hadu da su Allah sa ya amfani su to tambaya ta farko game da watan da ke bayar da abinci ga matalauta makwabta kuma miji ya nuna baya son aka to wannan miji na bukatan wa'azi domin inda ya ji suran da muka karanta jiya da ya daina ko a ra'aitar labi yi kadibu biddin fazalika labi ya do'ul yatim wala ya hudu ala ta'amil miski cikin sifofi waɗanda suka kare ta ranar sakamako su ne waɗanda ba su kwadatar da kawunansu da iyalansu a kan ciyar da matalauci siffa ce na mutumin banza saboda ka a yi masa nasiha da wannan aya musamman cikin wannan wata mai albarka annabi mai kyauta ne amma babu watan da yake kyauta kamar watan ramadan shine yasa malamai suka ce ko da zakka mutum zai bayar ya yi kokari ya fara cikin watan ramadan saboda alkhairin da ke cikin yin kyauta da sadaka a ciki wata ne mai albarka wanda ake ribayen ayyukan alkhairi saboda haka amma in ya nace akan baya so ke ita inda kina da arziki kanki ba laifi ki sadaka ki ciyar da miskini kuma inda zai zama fitina tsakaninki da shi ki ciyar aboye ta yadda ba zai sani ba da arzikinki don a nisance fitina da sabani amma da shi wannan miji yana bukatar mai nasiha bai kyauta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ta dafa abinci inda ga makwabci ko makwabciya to kana ci wannan abinci kana ci wannan nama ko kifi ko tuwo ko shinkafa sai an ba wa makwabci ko makwabciya daga ciki sunna ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku ne ke da yau gobe ba ku san halin da za ku shiga ba kuna nan samu yau su ba su samu ba to gobe su ne fa mai yi wa abincinsu ne shi ne abin rufa asirin ko ta rana saboda haka mu kyautata wa juna Allah yana so masu kyautatawa wa Asinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama asana Allahu ilaik ka kyautata yanda Allah ya kyautata zuwa gare ka wannan shine nasiyan mutanen wa mutanen Karun zuwa gare shi ka kyautata yanda Allah ya kyautata zuwa gare ka ولا تبغي ولا تبغي الفساد في الارض ان الله sai tambaya ta biyu ita ce ka tunatar da ni mace mai hada sallah saboda fitinan yara ta hada azar da lasar ko magariba da isha'i aka ne ko wannan kuskure ne mutum ya hada sallah ya maida hada sallan al'adanta kullum wannan ta saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi yakan aikata kowace sallah cikin lokacinta malaku jibrilu ya koyar da annabi lokutan salloli biyar kuma annabi ya koyar da sabansa an tambaye shi shi mai sake koyar da su saboda haka a aje wannan al'ada duk lokacin awa hudu daga azar zuwa lasar yaro na nan damunki ki ji tsoron Allah a'a minti nawa za ki yi sallah alaula da sallah duk mu ce minti 20 zuwa talatin. za a kammala saboda haka wannan kare shiga akidan wasu mutane kun san waɗannan mutane masu hada salloli biyar a zahar da lasar kowane lokaci magriba da ishayi kowane lokaci kowane hali ana halin tafiya ba halin tafiya su ne makiyan sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san waɗannan ko? waɗanda ba sa son abubakar da umaru su hada salloli biyar ne su ne yan shi'a inda ba kya so ki dauka akidan waɗannan ki yi kowace sallah cikin lokacinta wannan shine ne abinda annabi ya koyar da mu sallallahu alaihi wasallam amma ba laifi ga marasa lafiya ta hada sallah domin tana ganin in ta yi azar yanzu zai zama wuya gare ta ya zo da me sallan lasar malamai suka ce tana da sauki ta hada ko mace mai fama da istihaba saboda yawan jinin da take gani malamai suka ce bisa laruran nan za ta yi hada Kunda wanda ya shiga wani hali na damuwa ina so da wuya sake samu lokacin lasar amma haka kawai mutum ya ce saboda yara a wani irin yara kike da shi haba aljanu ne a haba akwai mata da dama masu yara ko kuma suna ana kusalla a cikin minti nawa ne sau da ka a yi aikin ibada yadda annabi ya koyar domin mu yi magana ko cewa ba a karban aiki sai in yi daidai da koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina cikin shirutu qabul amal to wannan shine karshen tambayan mu Allah sanya albarka cikin abin da muka fada ya azuta mu da aiki da su ya ba mu alkhairin wannan wata mai albarka sanya mu cikin bayinsa waɗanda zai iyanta a cikin wannan wata mai albarka. Allahumma la tada lana zamban illa gafarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa kadaita, wala hajita mai hawa iji duniya wala hirata illa kadaita ya arhaman rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ash'ar an la illa an, astafirka wa tuwi lai. علیکم السلام